أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وآله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullah wani wa Allah godiya wanda ya ara mana rayuwa zuwa wannan safiya ta alhamis 11 ga ramadan na 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 16 ga watan biyar na 2019 miladiya na roƙon Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan rana ya mana tsari daga musibin da ke ciki Allahu akbar an shiga goma ta biyu <laughs> Allah ya samu dace insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a wannan majalisi na darul isla insha Allah na mun kwana suratul rahman aya ta talatin ko don haka za ci gaba ala barakatillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى mai girma da buwa ci gaba da bayani a cikin wannan sura mai girma Suratun rahman cewa ya tsaluhu man fi samawati wato waɗanda suke cikin sammai da ƙasai kullum suna roƙon allah buƙatu daban-daban harsuna daban-daban a lokuta daban-daban amma duka Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kowa kuma shi ke biyan bukatar kowa ko dai bukata ta arziki ko ta lafiya ko ta neman gafara da sauransu da sauransu kulla yaumin huwa fi sha'an a kowace rana ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cikin wani sha'ani na musamman kamar yadda na ba da misali jiya da ɗakin ka'aba da yadda a kowace rana kowace awa kowane minti kowane sakan ba ka rasa wanda yake zagaya wannan ɗaki ko dare ko rana ko rani ko bazara ko kamar yadda takwaran wannan ɗakin da ke sama ta hudu baitul izza mala'ika dubu saba'in ke zagaya shi a kullum ko manzo Allah ce in sun tafi ba mai sake dawowa a cikinsu. su to kaga wato lamarin Allah sai Allah haka za ka ga kullun sanda ka gaji karfe ukun dare sannan wani Allah zai tunkudo shi ya zo ya dora haka lokacin da kai kake wato ƙorafin garjin rana irin mai dukan kwakwalwan nan ka huta ka je ka huta wannan wani kuma sannan Allah zai tayo so shi haka za a yi ta yi ko ake ta yi don haka Allah ya ce kulla yawmin huwa fi sha a kowace rana a kowane lokaci Allah yana cikin wato sha'aninnika na gudanar da al'amuran bayinsa jalla jalaluhu don haka baya bacci baya gengedi da zai bacci ko gengedi gaba ɗaya sama da ƙasa sai su wargaci su rikito da ikonsa ne ke rike da su kuma ya tafiyar da su bai ajiye su aka yi a kan wani abu ba a'a kamar aratiye suke a iska to wannan dai ya ishi mai hankali da imani ya ƙara jinjina wa Allah da kuma wato sallama masa fabi ayyi ala rabbikuma tukadhiban da wani abu ne cikin ni'imomin ku kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu shin da wannan ka ta fara mulkin da gudanarwar da allah subhanahu ta'ala yake yi wa al'amuran bayi kuke karyatawa ko kuwa da wani abu na daban kuke ja in ja cikin ni'imomin allah subhanahu wa sannan allah ce sana lakum ayyuhar thaqalan wato da sannu za mu shirya muku ma'ana da sannu za mu shirya muku lokacin sauraron ku ma'ana lokacin yi muku hisabi sanaqsudu li hisabikum ayyuha ya ku mutane da aljanu kada ku ɗauki rayuwar cewa kara zuba take tafiya kwana lafiya tashi lafiya kowa ya abin da ya ga dama Allah ya ce da sannu wato za mu tanadar mu kuma shirya muku lokacin yi muku hisabi a ranar lahira inda kowa zai karbi sakamakonsa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani abu ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa a tilkan ni'am min isabati ahli ta'ati wa uqubati ahli al-ma'siyati an bighairiha shin kuna tababa da kokontan yiwuwar yi muku hisabi da sakawa masu biyayya da kuma wato azabtar da waɗanda suke 'yan tamure 'yan taɓargaza kuke kokonto kuke taba ba ya ma'asharar jinni wal insi ya ku wato dandazan aljanu da mutane in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu idan kun isa kuma kuna da iko da za ku fita daga tsakanin sama da ƙasa ku nemo ta duniya ta daban ta ku yi mu gani la tanfuzuna illa bi sultan ba ku isa ku fita wato daga sararin samaniya ko daga doron ƙasa zuwa wata duniyar ba illa bi sultan sai wato da wata hujja ko da wani ilimi ko da wani ƙarfi duka an fassara as-sultan amma dai abinda mafi yawan malamai suka tafi shine sai da wani ilimi na musamman wannan ana maganar wato shekaru aru-aru tun ma kafin allah kimsa wa ɗan adam fasahar kera jiragen sama ko fasahar kera mizail ko kuma sauran na'urori dai da ake amfani da su a tashi a bar doron ƙasa a tafi sararin samaniya a lokacin da babu wannan ilimin amma duk da haka da yake Allah subhanahu wata'ala ya aiwatar da wannan ga annabi Sulaiman da kuma annabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam kowannensu Allah ya yi tafiya da shi a cikin iska a bisa mu'ujiza da kuma gagara gasa don haka yanzu kuma sai Allah ya sanar da ɗan adam kimiyyar ƙirƙiro na'urar da za ta kwashi mutum daga wannan duniyar ta kai shi wata duniya ta daban kaga wannan shine ne sultan ko yana daga cikin asultan da horewar Allah subhanahu wata'ala da ganin damarsa kullum idan musulmi ya hau jirgin sama ya rabu da doron ƙasa kana hango ƙasa kamar wato waɗansu 'yan bukkoki curcurut har a zo a keta gajimare kana ji jirgi yana gargada kikir kikir kikir kikir haka kaga kama zai rikito sannan idan ya tsaya ya daidaita a sama ka ji kamar a doron ƙasa kake tafiya kyam wannan duk yana ƙara wa mumini imani ballantana kuma waɗanda suke tafiya a cikin wato na'urar da ake harba mutum zuwa sararin samaniya duniyar wata da yawansa sun musulunta saboda ganin girman Allah da kuma katafaren mulkinsa ko waɗanda suke tafiya musamman irin jirgin ruwan nan mai ninkaya da iyo e submarine ga ka shiga ƙarƙashin teku shi nan kana ta tafiya da kuma yanzu yadda ci gaba ya kai za a je a dara tsakanin ruwa a sanya wani zunguru ya zama hanya ta jirgin ƙasa dama da hagu sama da ƙasa duk wato kana tsakiyar teku ko yaya wannan zungurin ya fashe shikenan sai labari misali wanda ke tsakanin ingila da faransa cikin teku aka yi zunguru ya zama hanyar jirgin ƙasa mai ɗan karen gudun nan kuma ba direba kai kwamfuta ce ke sarrafa shi <laughs> <laughs> wani ana alhaji aka ce shige ce wallahi ba zai shiga ba Allah kashe shi maukaci ne kawai a doron ƙasa ma ya yi ballantana a tsakiyar teku a ce ba direba to haka har jirgin ma yanzu an kai jallin jirgin da ba ba direba daga ƙasa ake sarrafa shi duk wannan yana daga cikin as-sultan wato ilimi da basira da Allah subhanahu ta'ala ya ara wa ɗan adam dama cewa la tanfuduna illa bi sultan ba za ku iya keta waɗannan gurare ba ko ku fita daga wannan duniyar zuwa wata illa bi sultan wato sai da wani ƙarfi wani ilimi wata basira wata baiwa daga Allah subhanahu wa ta'ala. kuma Allah bai keɓance wannan ga musulmi kawai ba batu na ilimi duk wanda ya tashi ya yunkura walau musulmi ne ko ba musulmi ba na jahadu na lanahdiyannahum na a duniyance kenan amma addini da kuma rabon lahira wannan dole sai musulmi sai mai imani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani abu ne cikin ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa ya ku taron aljanu da mutane abin tambihi ala ajizikum an shay'in illa bi haulin min Allah an bi ghairi zalik shin kuna ta baba da kokwantan gazawarku in ba tare da ganin damar Allah da kuma wato bai wasa ba saboda haka dai Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci sammai da kasai bai basu kara zuba ba ya sanya tsaro ko shi jirgin da ake harbawa zuwa sama za a gaba daga kowace ƙasa ake harba shi saboda sama tana da ƙofofin da ake shigarta yanzu kaga ko najeriya da za ta harba nata satellite din na jin sai da aka ji ko amerika ne ko wata wadda ke ita ma amerika ba na jin tana da wannan kofar akwai dai ƙasashe da ake harba waɗannan jirage inda Allah ya yadda wanda kuma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala gaya mana sama'i idatil buruj sama tana da waɗansu ƙofofi da waɗansu abraj wanda ba ko ina ake da wannan ba sauran guraren akwai tsaro da kuma kariya ta ubangiji musamman wato maganin shaidanun aljanu waɗanda da suke ɗora akan ɗora suna hawa suna sata jin zancen mala'iku inda daga baya Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa akwai mashi yana nan girke yana jiran duk wanda ya kankambar ya je ya sato ya sata ji na mala'ikun Allah subhanahu wata'ala to haka dai wannan duka bayanai ne na sirri wanda in ba ta hanyar wahayi ba da kuma bincike irin na zamani wanda Allah ya yarda ya sanar da ɗan adam babu wanda ya san wannan to amma Allah subhanahu wata'ala a bisa baiwarsa da falalarsa ya hore wa ɗan adam waɗannan abubuwa kuma a ƙarshe su masu bincike na kimiyya da sararin samaniya sai ga sun dace da abin da ƙur'ani ya tabbatar da shi fiye da shekara dubu da yawansu sun musulunta sanadiyar haka irin su morris bokel ah, da manya-manyan malamai na kimiyya na duniya waɗanda idan sun yi bincike sun sha wahala sun zo da wani abu ya ce musu ai ƙur'ani ya riga su fiye da shekara dubu to wannan yakan ba su mamaki su gamsu cewa lallai ƙur'ani daga allah yake allah ya samu dashi يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان أبنجي سبحانه وتعالى ya ci gaba da bayani cewa yursalu alaikuma shuwadun min nar wa nuhasun fala a duk wanda ya yi gigi ko magagin keta sama to ko lallai za a aiko walau mutum ne ko aljan za a aiko masa da harshen wuta da kuma abin da yake na tama wanda yake bahaushe ya fi kiransa da mashi irin wanda ake jifan shaidanu da shi kamar yadda muka sani ah, illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib kamar kuma yadda suke cewa ah, inna lamasna as-samaa afawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba to wannan ashuhub wato jam'i ne na shahab a mashi irin na wuta da ake jifan shaidanu da shi a lokacin da suka yi ƙoƙarin satar ji daga sama to wannan harshen wuta din wanda yake tsantsar wuta babu gaurayen hayaƙi falatan tasiran kuma babu wanda zai taimake ku a lokacin da azabar ubangiji ta zo مالك فيه تنبيه وتحذير على محاولات الجويين في الصعود إلى القمر والزهراء وغيرهما وغيرها فيمكن أن يسعدوا بالقوة التي سخرها الله لهم وفي حال ذلك يموت كثير منهم بالشواظ الذي يصب عليهم ولا يستطيعون رده من أنفسهم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم عليك cewa akwai jan hankali da nusarwa musamman ga waɗanda suke gigin cewar sai sun ji sama da yawa sukan ci karo da irin wannan mashi da ke harbowa to amma saman da ake magana a nan wanda ake zuwa ba wai sama ta ɗaya ba ce dan adam bai sai je sama ta ɗaya ba amma dai yakan je sararin sama inda Allah subhanahu wata'ala ya yadda ya je wannan kuma ta hanyar horewa ne ta ubangiji da kuma ganin damarsa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani abu ne kuke karyatawa daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya hore muku ayyuhal al-akhbar ko Abihazal akbar, al-akhbar shin waɗannan labarurruka na gaibu na ɓoye wanda da ba ku san su ba sai ta hanyar wahayi shi kuke ƙaryatawa ko ko shi kuke ta baba da kokonto fa'izan shaƙatis sama'u fakanat wardatan kaddihan bayan nan kuma sai Allah subhanahu ya koma bayani dangane da abin da zai auku na alamomin tashin alkiyama gab da tsayuwar alkiyama kaga a lokacin da sama ta tsatsage ko ta kikkece in fajarat abuwaban linuzulil mala'ika a lokacin da sama za ta tsatsage ta kikkece ta zama ƙofofi domin sakkowar mala'iku da ke sama zuwa ƙasar da za a yi hisabi kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa idan sama'un shaqqat ko wa yawma tashaqqaqu samau bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila to shine Allah yake tunatar da dan adam cewa kaga lokacin da sama ta kekkeci wato ta zamto kamar a ah, wata jaje-jaje haka irin jan kirgin nan wanda yake ya kode ko ya ya jajjemi ya yayyankwani ya zamto ko za ta zamanto fanko a cikinta da nauyin da take dauke da shi na mala'ikun ubangiji subhanahu ta'ala kake ganin ta haka kamar yadda Allah wani waje ce yau mata muru sama maura to haka sama za ta kekkece ta mammutsi ta yayya mutsi ta zama jaje-jaje haka ah, domin abubuwan nauyi da ke cikinta duka yanzu babu a ƙarshe kuma ta fado ta zama wato tamkar ah, ƙirgi wanda misali idan an feɗe dabba watakila kafin a fede za ka ganta bulbul saboda abin da ta rufe na jiki da tsoka da sauransu amma idan an fede dabba yaya kirgin yake zama ko yaya fata take zama ta yamutse ta yankwani idan ba a adana ta ba ta zo ta bushe ta sandare ta zama wani abu daban to kamar haka sama za ta zama cikin ikon allah subhanahu wa ta'ala fa bi ayyi ala'i da wani abu ne kuke karyatawa daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku aljanu da mutane abi ikhbarikum bi ahwali yawmil hashr litasta'iddu lahu an bi ghairihi ni'am shin ba ku labarin abin da zai faru na ranar alkiyama da kuma abubuwa masu nauyi da za su auku ranar tsaiwa domin ku shiga tetayinku ku shirya wannan rana ko ko da wani abu daban kuke karyatawa na ni'imomin ubangiji يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان a wannan rana wato la mutum wala aljan ba wanda za a tambaye shi game da zunubinsa to idan aka ce ba wanda za a tambaye shi game da zunubinsa ya kuma za a yi da faɗin Allah ta'ala a jima'i na? amma kanu ya'malu sai da Allah ya rantsuwa ya ce wallahi sai mun tambaye su gaba ɗaya game da abin da suke aikatawa a duniya nan kuma Allah ce la yus'alu an dhanbihi insun wala ja ba wanda za a tambaye shi game da zunubinsa la mutum wala aljanna ya ba hada hancin waɗannan ayoyi da makamantansu wato a yanayin da kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja la wa khashi'at al-aswatu lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa a lokacin da aka tashi daga kabari aka nufi almahshar matattara a lokacin ba abinda da za ka ji sai dai gurnani ba wani mai magana a lokacin don ba wajen magana ba ne ballantana a tambayi wani kowa yana ta kansa amma idan an wuce wannan matakin aka je aka yi tsayuwar alkiyama shekara dubu hamsin din nan da za a yi a tsaye fi min kana miqdaruhu hamsin alfasana shekara dubu hamsin a tsaye ranar tsayuwa kenan shi sa ka ce yawon alkiyama to a lissafin ubangiji wa inna yawman inda rabbi ka alfi sanatin mimma ta'udun duk kwana daya na lahira na wajen Allah daidai yake da shekara dubu a lissafin duniya to za a yi kimanin kwana nawa kenan a tsaye kwana biyar irin na lahira ko shine 50 alfasana shekara 50 haka za a yi cikin wannan yanayi na garari amma wani hadisi ya nuna shi musulmi mumini dan aljanna Allah zai tsuke masa wannan dubu hamsin shekaru dubu hamsin din su koma kamar daga ƙarƙa mata zuwa assalamu alaikum to a wannan yanayin an gama wancan kuma fawa rabbika nas'alannahum ajma'i kamar da abdullahi bin abbas ya fassara cewar wato ita alkiyama mataki-mataki ne akwai matakin da ba a magana ba a zance akwai matakin kuma da za a zo a yi magana ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjaman kowa sai ya yi zance da ubangiji ba tafinta a tsakani ko ku a'a ba ma sai an tambayi aljanda mutum ba game da taɓargazar da ya a duniya saboda me saboda da ka kalli fuskar kowa za ka gane layinsa kamar yadda aya ta gaba bayani za a yi wa kowa alama za a yi wa kowa tambari a fuska koko a inda ka ga littafin sakamakonsa ya kasance a dama ne ko a hagu ba sai ka tambaye shi dan wani gida ba ne wannan alamar da inda aka bashi sakamakon ya riga ya sanar da kai makomarsa fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wani abu ne cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya ko mutane da aljanu yu'rafu al-mujrimuna bisimahum ay bisawadil wujuhi wa زرقت العيون فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام ويلقى في النار أو النرانة za a gane mujirmai masu manya-manyan laifuffuka bisimahum da alamominsu ko dai baƙaƙen fuskokinsu ko kuma shuɗayen idandinansu na yau ma izin zurƙa Allah ce za mu tayar da mujirmai masu manya-manyan laifuka a ranar alkiyama da shuɗayen idan dina ya shuɗin ido yake a duniyar nan akwai masu shuɗayen ido ko? eh na turawa to me yake alamtawa shi dai Allah ce ya ce ya ce zai tada mujirmai ranar lahira suna masu shuɗayin idan dina to wannan yana nuna alamar criminal kenan mai laifi ko koyaya <laughs> tun daga duniya to sannan za a gane fuskar wato mujirmi ta irin bakikirin ɗin da za ta yi da yanayi na damuwa da kuma ba shi littafinsa a hagu yana ma ɓoyewa cewar ba a ba shi littafin ba ya laita ni lam kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita haka na haka dai haka dai Allah kiyaye mu don haka mujirmai za a iya gane su kai tsaye da an gansu da waɗannan alamomi da za su tashi da su ranar lahira fayi ukhadhu bin nawasi wal aqdam sannan bugu da ƙari a ƙarshe wato za a yi musu ɗaurin butar malam sannan a wurga su a wuta yaya ɗaurin butar malam yake ha Allah ga wuta malam da yawa ana cewa ɗaurin butar malam ya ɗaurin butar malam ɗin yake ne ne ne a'a wai alarammomi irin na da misali idan idan alaramma ya haɗa bandarsa zai yi ƙaura ai san akwai yadda ake ɗaurin bandar da kuma yadda ba banda irin ta kilishi ba ba yawwa idan malam ya haɗa wato kayansa tsab za a ce malam ya haɗa bandarsa to kuma daga nan a yana ɗaure buta a jikin kayansa ko a jikin sandarsa ko to ya yake ɗaurewa ɗaure ne wanda tun da ƙasa yake saƙa ta a ɗaure a ɗaure har ya zama to igiyan ta sauran daga sama sai eh. da kamar tana cikin ragayawa ta faɗo yawwa to kaga kamar yadda ake wannan ɗaurin Allah ce yi ukhadhu nawasi wa qadam za a haɗa hannuwansu da makwarkwadar wato kawunansu a haɗo a tattare da ƙafafunsu a yi musu irin wannan ɗaurin kyam sannan a wurga mutum a wuta to kaga ko yanzu aka haɗa hannu da ƙafafu aka yi wa mutum tarnaki ballantana annawasi jam'u nasiya daga wato maɗiga ita ce nasiya maɗigar da ke farkon kan mutum ita ce nasiya nasiyatin kazibatin khatiya wanda abubuwa da yawa da mutum yake yi na sabo da fajirci ainihin maddar da ke masa kaimi tana nan madigar madigar kowa don haka Allah subhanahu wataala ya amfani da cewa nasiyatin kazibatin khatiya to da wannan makwarkwadar abin nan gashin kan mutum arni kenan ko mujirimi za a haɗo da ƙafafunsa da hannayensa a ɗaure shi fa yi ukhadhu bin nawasi wal aqdam sannan a wurga shi a wuta don haka wannan duka alamomi ne ko kuma abubuwa ne da za su wakana wanda an riga an shirya su tsaf ai tudammu nasiyatu kullum minhum ila qadamaihi min khalb kuma ɗaurin ma ta baya za a yi masa gara gara ma da ta gaba ne da ɗan sauƙi amma in aka bankaro ƙafafu ta baya aka bankaro hannaye ta baya aka bankara kai ta baya aka haɗa aka ɗaure kyam yaya kaga babu wani yunkuri ko motsi na gudu na wato amma watakila ta gaba aka ɗaure kicikicin da mutum zai ta yi idan bai ɗauri sosai ba zai iya kuncewa to amma kamar yadda muka sani wala yuthiqu wasaqahu ba wanda yake sai ya ɗauri irin na Allah subhanahu wa ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani abu ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi hadha tahzir da wannan gargadin da ake muku na makomar mujirmai ranar lahira jira bihi man arada Allahu lahul falah domin wato idan kunne ya ji jiki ya tsira shine jira bihi man arada Allahu lahul falah domin wanda Allah ya nufe shi da samun rabauta ya shiga taitayinsa da irin wannan gargadi da ake yi to wannan ɗin kuke ta baba kuke shakku an bi ko da wani abu na ni'imomin ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma za a ce da 'yan wuta hazihi jahannamu lati yukazzibu biha almujrimu to ga wutan nan da mujirmai suke karyata ta a duniya idan an gargaɗe su game da wuta cikin isgilanci da kuma wato shakiyanci sai su karyata ko ko su ce su kam ko jahannama ta cika sai sun yi hawan feda misali ko jahannama ga fasinja ko da dai maganganu irin waɗannan na shigantaka da isgilanci to hazihi jahannam ga jahannama ɗin yanzu kun ganta ƙiri da muzu latarawunnal aljahim thumma latarawunnaha ainal yaqin za ku ga jahannama ƙiri da muzu babu kokonto babu taba ba shin kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a ah, islauha fasbiru aw la tasbiru ko yawma yud'una ila jahannama da'a ko ranar da za a tirsasa su a ingiza su a bangaza su Allah ya ce da su afa sihirun haza am antum la tubsirun da kuke cewa manzon Allah boka ne mai sihiri to to to wannan jahannaman ita ce bokancin ko ko dai baka gani ne ne ne dai maganganu ta gwasale kasan kasan in kana cikin yanayin damuwa akwai kalmomin da za a gaya maka su kwantar maka da hankali to amma kana cikin damuwa da firgici kuma a zo a ƙara firgita ka a zo wato a ƙara cusa maka tsoro da fargaba wannan kansa azaba ce mai zaman kanta to bayan an nuna musu wannan wutar ya tofo na baina hawa baina hamimin an za su ta kai kawo suna da wuri-wuri, tsakanin wutar da wani tafashashen ruwa mai masifar zafin tsiya wanda idan sun sha wato zai yayyanke hanjin cikinsu da kayan cikinsu wasu kuma an hamiman faƙaɗa a ma'a'ahum mutum ya zazzagar da kayan cikinsa a kuma ba zai mutu ba ko kuwa a'a ya wuju ko idan sun daga za su sha ruwa saboda masifar zafinsa da tirarinsa sai ya ƙone fat abin nan naman fuskar mutum take yanki kuma duk da haka sai sun sha shadidul harara mai tsananin zafi ya wuce boiling point na 100 degree centigrade ya ninninka ya ninninka ya ninninka wal billah an wuce degree centigrade an wuce fahrenheit an wuce duk wani ma'auni na zafi da kake tunani a duniya amma kuma duk da haka sai mutum ya sha Allah kiyaye fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani abu ne kuke karyatawa na ni'imomin ubangijinku ya ku aljanu da mutane ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر هكذا أم بجدك Ya bugi ta haka ƙur'ani yake an yi gargaɗi an tsoratar sai kuma a kwaɗaitar a ja hankali bayan da aka yi bayanin alamomin mujirmai 'yan wuta da yadda za a yi musu majajjawa a wurga su a wuta da yadda za a yi musu ɗaurin butar malam kafin a wurga su da yadda za a gwasale su cewar to ga, jihan naman nan da kuke ƙaryatawa shin tsafi ce ko dai ko ne ba ka gani to sai kuma aka lazance ya koma bangaren mutanen kirki bayan Allah yan aljanna Allah sanya mu waliman khafa rabbi hi jannata ga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangiji ai na ya dai hilil hisab ma'ana tsayawar da bawa zai a gaban Allah saboda hisabi wannan ta sa ya nisanci saban Allah to shi kam lahu jannatan yana da wato nau'in aljanna ko gidajen aljanna a kala biyu aili majmu'i man khafa maqama rabbihi ala sabili التوزيع فإهدى الجنتين للخائف الإنسي والأخرى للخائف الجني fa kullu kha'ifin laysa lahu illa jannatun wahida wa li kulli fardin min afradil ne jannatan ko dai aljannatu guda biyu ko gidajen aljanna guda biyu da ake magana an dunkule su ne ga mutum da aljan wanda suka bi Allah suka ji tsoron su, gaban Allah subhanahu wata'ala don haka kowanne daga cikinsu yana da gidan aljanna nasa na ƙashin kansa ko ko a'a idan mai tsoron Allah ya shiga aljanna to sai ya gaji sai su gaji gidajen 'yan wuta domin hikima ta ubangiji dukkanin mutum da aljan kowa yana da gida a wuta kuma yana da gida aljanna idan kowa ya shiga mazauninsa an gama hisabi an gama ceto wanda za su fito daga wuta sun fito to sauran gidajen da suke extra na aljanna na 'yan wuta ba za a ba su emci kofan ko ba sai Allah ya gadarwa da 'yan aljanna extra gidaje nasu na 'yan aljanna haka kuma su waɗancan sai su gaje gidajen wuta na 'yan aljanna da wato su ma suke da reservation a gidan wuta kowa sai gaje gidan kowa kaga gadon wasu ya yi kyau na wasu kuma ya yi muni Allah kiyaye ko ko a'a kamar yadda muka sani a ita aljanna dawaci tunda matsiyacin aljanna ko ko talaka kai kan na yi ta wancan dan siyasa ya ko matsiyatan ƙasa <laughs> to talakan ɗan aljanna shi ne wanda za a ba bashi kwatankwacin duniyan nan sau goma talaka don haka Allah ce wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkin kabira da za ka leƙo daular da Allah shirya aljanna ce wallahi da kaga ka ta fara mulki da kuma wato ni'ima gagarima yanzu ko iya masallacin nan aka ninka maka shi sau goma misali ko iya titin nan ko iya wannan unguwar sau goma yaya ha <laughs> alfadin lalin gidaje ka kai ka san kimar filaye in aka baka iya unguwan nan sau goma yaya <laughs> to ballantana a baka kamar kano sau goma ka ga duk zarinka dai an gama da kai a duniya to ballantana najeriya sau goma duniya sau goma allahu akbar don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da musulmi su yawaita gine-gine a aljanna domin la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha baka da gidan da zaka zauna a gobe ko ka shiga aljanna sai gidan da ka gina wa kanka tun a yau a duniya shi yasa manzo Allah ya dinga faɗin abubuwa da dama wanda in kayi za a ce Allah zai gina maka extra gida a aljanna wanda ya karanta kulhuwar lahu sau goma a lokaci da Allah zai gina masa gida ƙari a aljanna hasid na umar yake cewa izan nas ta kasir ya ce kai amma ku za mu yawaita gidaje sai annabi ya ce Allahu ala wa aksar Allah ya wuce haka shi yana ga in kowa zai yi ya kulhu uku goma a lokaci ɗaya ai gine-ginen za su yi yawa ya ce to Allah ya wuce nan inna ma'amurhu idan arada shay'an an ya qula lahu kun haka na hadisi ya tabbata cikin bukhari cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi da wata musiba musamman ta rashi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce alhamdulillahi Allah zai ce mala'iku ku je ku gina masu gida aljanna kuma ku wa gidan suna baitul hamdi gidan godiya haka wanda ya sallar nafila raka goma sha biyu a wuni wannan ratiban shi ma za a gina masa extra gida a aljanna haka wanda yake yawan zikiri musamman a subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kamar da hadisin isra'i da mi'raji ya nuna shi kuma yana ƙawata gidansa na aljanna da shuke-shuke da gadin kasan gida a wajen 'yan zamani bai cika gida idan ba shi da lambu ko gadi wajen shakatawa da wajen samun wato fresh air iska wace kake ban gishiri in ba da tsakaninka da shuke-shuke kai ka ba su iskar da kake fitarwa co2 su kuma su baka wannan eh haka to haka dai mutum shi zai gina wa kansa gida aljanna da kuma ƙawata gidajensa na aljanna saboda sarautar da mulkin da ke jiran ɗan aljanna sannan Allah ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadhiban abi hadhihi ni'ma al jannatayn am bi ghayriha min an-ni'am allati la tusa da wani abu ne kuke karyatawa daga cikin nemomin ubangijinku da wannan katafaren wato mulki da daula na gidan aljanna ko kuwa da menene su waɗannan gidajen aljannatai da Allah ya yi alkawari ga bayansa masu tsoronsa Allah ce zawa zawata afnan wato suna da rassa ko dai ana nufin rassa na bishiyoyinsu da ke gidan aljanna waɗansu irin jibga-jibgan bishiyoyi da baka taba gani ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo musalta bishiya ɗaya ta gidan aljanna ya ce yasirun rakibu fi zilliha masirata mi'ata am dan ka gane girman bishiyar gidan aljanna annabi ya ce idan aka sami gwanin sukuwa akan ingarman doki zai yi sukuwa ƙarƙashin inuwar bishiyar gidan aljanna wato zai shekara ɗari yana zuba sukuwa bai kai ƙarshen inuwar bishiya ɗaya ba yanzu dokin yi kwana ɗari yana zuba sukuwa zai je ina koko a 24 hours kwana ɗaya in doki zai ta sukuwa zai ci kilomita nawa ai zai je zariya ho ni kwane wuni Eh. ya wuce zariya to to kaji eh, wani masanin doki ya ce zai wuce zariya to ko da ya wuce zariya misali ya dauka zai je kaduna kilomita 200 da kusan 50 to sai ke lissafi ka ninka sau 100 kilomita nawa ke 250 sau 100 wannan gwari-gwari ne don mu gano wato mu yi kilomita 25,000 to ina za ka ji a duniyan nan kilomita 25,000 yanzu daga nan mm, inda ba china za ka je gidan nisa ba to sannan kuma ka yi sau sau sau sau shekara eh sannan sau ɗari to kaga ko a ƙafa ne dai aka ce za ka yi kwana ɗari baka kure inuwar bishiya ba ai girmanta ya isa ko a ƙafa za ka yi tafiyar kwana ɗari ballantana arrakib a kan ingarman doki kana su kowa shekara ɗari baka kure bishiyar inuwar bishiyar ba tun da lokacin duk babu waɗannan ma'aunai na lissafi ko na ƙididdiga na tazara sai dai a baiwa mutane misalai da abin da za su iya ganewa to wannan zawata afinan din su waɗannan gidajen aljanna da allah subhanahu wata'ala ya tanadarwa bayansa masu tsoronsa suna da rassa ko dai bishiyoyin da ke cikin gidan aljanna suke da rassa ko ko a'a ana nufin gidajen aljannar su kansu ba wai a takura suke zubi ɗaya ba suna da rassa kamar yanzu irin manya-manyan hotel-hotel na duniya akan ce 3 star hotel ko 5 star ko 7 star misali babban hotel din nan da yake kallon ka'aba burji sa'a kamar yadda ake ce masa a ah, wannan tawas din nan agogon da ke makka yake kallon kaba. ina jin 5 star ne ko 7 star ma'ana yana da rasa ɗaya biyu uku hudu biyar haka a yadda ake gini a zamananci na waɗannan manya-manyan gine-gine na duniya to haka su ma gidajen aljannar wato suna da rassa kashi-kashi suna da salo da kuma zubi kashi-kashi domin wanda ya gina aljannar ƙwararre ne masani kuma gwani na gwanaye jalla jalalu fa bi ayyi ala'i tuka ziba. da wani abu ne kuke karyatawa na ni'imomin ubangijinku sannan waɗannan gidajen aljannatai da aka yi tanadinsu Allah ce fi hima aina ne ta jiriyan a cikinsu akwai waɗansu ƙoramu guda biyu ƙila ihdahuma at-tasnim wal ukhra as-salsabil wasu malamai suka ce waɗannan ƙoramu guda biyu da suke gudana kamar yadda manya-manyan birane za ka ga ko babu kogi ko babu a teku sai an yi na zamani an keta ko an zagaye birnin da korama inda za a yi ta kai kawo irin su riba tigris riba nile da sauransu wanda yake zama kamar kawa ko ado ko kwalliya ga gari misali inda inda aka ci gaba ne za ka ga kogin jakaradin nan za a yashe shi a gyara shi yadda ya zagaye wato kano ko keta ta fita to haka gidajen aljanna akwai ƙoramu da suke gudana guda biyu ɗaya an ce ƙoramar a tasnil wa mizajuhu min tasnim ɗaya kuma an ce a salsabil ah, waƙila ihdahuma min ma'in ghairi asin wal ukhra min khamrin ladhatin lisharibin ɗaya daga ciki kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a cikin suratu Muhammad cewa fiha aha eh anharun min ma'in ghairi asib wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa to anan kaga koramu hudu kenan amma dai anan an gaya maka akwai guda biyu wakila liman kanat ainahu fi duniya tajriyani min مخافة الله عز وجل فتجريان في كل kulli makani sha'a وإن على مكانه ala wasu kuma suka ce a'a waɗannan ƙoramu mutumin da yake zub da hawaye saboda tsoron Allah kamar yadda wani hadisi ya ce idan dina guda biyu ba za su yi tozali da wuta ba idan da ya zubda hawaye domin tsoron Allah da kuma idan da wato ya ci karo da ƙurar yaƙi na fi sabilillahi to sai a saka musu a madadin wannan hawayen da suka zubar domin tsoron Allah ko ko saboda ƙurar yaƙi sai a saka musu da ƙoramu guda biyu a gidan aljanna kuma duk tsawon hawan da suke kai na aljanna wannan ƙorama sai ta ji Ta jirimin tahti al-anharu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani abu ne cikin wato ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku aljanu da mutane a bitilkan ni'amin lati zakaraha azza wa jalla wa ja'ala laha fi duniya amsalan kathira an bi ghairiha da waɗannan ni'imomin da Allah ya buga misalai duk da cewa duk abin da aka faɗa na aljanna ba daidai yake da na duniya ba kawai suna ne litaqribil azhan domin jawo hankalin wanda ake magana da shi don ya gane amma babu kamanceceniya sam sam sam sam sam misali ne kurum ake yi domin mutum ya gane kuma ya ƙara ƙaimi allah ya datar da mu abinda muka daidai ya ba mu lada wanda muka kuskure allah ya fi mana wallahu ta'ala a'ala wa alam sallallahu wasallam wa baraka lan nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin